الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى أن آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يقوم قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إننا yanzu azumi da shi ji guba ina mai alamin azumi mun shi ji guba na ramadan hijira na sallallahu alaihi wasallam da ya kunsu ya kogai shatu bi ba kogai idaja su ko wallahi la ya kaji da na farka ne wata ci gaban karatu ba ne ikiri tuwa na wani ah, karatun ya tuwo ikini ayayen shi ba da rusa ne insha Allah karatu na kinan nan ayayen shi ba da rusa ne bana Allah ta baraka wata ala ya gaye gaban na alam نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا nahnu a'lamu bima yastami'una bi su kuma ite-ite yana kafiri je sha na bituba ebu wannan bawi bawu sababiya su kuma wanda yana yana yi dalili na la kafiri je sha na dalilin manufa alistiza Ana ada shani bituba shi wa da ba lomi a matan abin wato ne ma yani idan ya san stambi wurin ka lokacin don da aka yi shi wa na bituba ne manufa da wani idan kike ne shi wa tuba ne nan lokaci ne shi wa tuba ne wa idhum najwa to lokaci na e lami fodoji e gaga su socina e bada su socina bisune la foliji da do ya le emige la wa nibiyo ibe kuzu zalimu lokaci ne lafi fulu ilana kanga wa lebi na kucici gaji kafiri gaji mushriki gaji na imani cile ku ja kwana a zafi ga in tattabi wani illa rajula masbura wala ajina Allah mutum da sai zana na zane ma to bana ìlànà gbígbàáná gama pátá wúyẹ kàṣínà ga ààyè lámìtú ẹ lámìtú zandúlọ sí zàbàájí na rajula zàbàájí yọ masfura ina eh, manu towa ina eh, mai da zati ce ga yana jiwo da jiwo ya ga dano kuji bi hankali ya <clears throat> kiso kuna hawa انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله تبارك وتعالى انظر شلي اي شلي wani ba ƙur'ani nan ko ne ba ƙur'ani ya nan ce ne kai fatar bulakal amsal ke mana ya ji na sun fara da yawan fura ya ci su kusa da sallam alkitabu lin nabi annabi ce ne shi ne ta misali ji a wani a gawayi zanayen yin matasa tuwon eh, ya mutu wani kan da ta gaye wa gawayi sahir wato yin mayamma kan da ta gaye wa gawayi kayin wai sabasa kan da ta ga majinun bai lambi ciwoyi wawawayo kan da ta ga shayi ɗani kwaciwoyi ya ce fadallo a cabi falayista tiyoyi na sabira afina na jide ko afina na jide iko ne ko goro da na da da zo kakayi ayya nasara da salam soji kakayi kuma gai ne ga wa yesu na didin nija to ma da borowa ali tabai suratu sadu wa ajibu an a munzirun minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب kafiri a yi ji mamaki ya zane begon mai bijawa zinan a jifo aljihar gobe mulmino a cewa gana ga wakawar da kafiru na hada sahiru kanta kafiri shiga a zane dai na gawace wazi dana eh mace ciwo zane gota ga manona zai ga na cibo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da ce suratul turo am na sha'irun natarabbasu bihi raibal manun so kuga iya eh, na biye ni koci? a tsuga ga ga na tarabbasu bihi raibal manun ifati ya jeli ga tsuba ni ga fo biye ni mu ku a ne ga fu wani qur'ani mai cina ne na ilahi kiyama bano cewa yi kayi gama la suratul haqqa to ci ga wala huwa bi ko wala bi li kayin qalilan ma tazakkaru qur'ani je bayan ba sanca amma ke gimi ne huwa zu ga malaika ya bano cewa ri lamici wa yaquluna ayna la tariku alatina li sha'irin majnun idan ya zai ga kuti hiruwa da tuna zane ko ni nan majiru ci lafici nan ya da to kada suna jira wani kakai ke mina ji tuwa na zani da jaluba to yi nan na ajala kirki sabi lasa shi ebo da ala ya babi ala da ekogoro na ta tuwa na to amma alayyar nan na bayan misali yayi ne da zai yi nan nan wana ke goma da ya kogoro wana na ga kawai da ustaz ustaz e ga ustaz da na kunji ga ya ci ciwo bayani e laomila wato ma gyobe laomila wuce gama da na ci ga yi su da ayi ya bayo a cewa ga ali alama a ne ya biya ya ta ga lawamila na ka ga wani kusan Allah annabi mu ne tuwo annabi ma ku ila yau mulkiyama so gaje da bin layi mu ina وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا من يدقى نكافر جاجا جنب Eh, kemina gan wato gai ya tabi tattabi wani ya rajulan masu rana to mine gaji wani aja gana ga ai za ku na yi ba ma a yi ga gaji cikin bi ma ma'ana ya jaje da ya yi da kabari eh, da ka ɓace fata ka nuki ya ke cikin wani fatan cikin tuma aje na gibobi na aina da fi aina da mabarufu na kalkan jadida igaye lamna kibe ya jani taworo wani eme gogon da ba a fiye ki su fa ji kiyama na eme wuce na mai gwanan gama la ci lamta a nisa da sallan wayo a ra'ayta alladhi yukazzibu bid-din fa dhalika alladhi yadhibu al-yatim Wala ya yahuddu ala ta'am al-miskin idza daga fi je labe kiyama agile laifin mun jawana daga cikin bayanci su kusura da sallan mu laifin don da wujo baki ba wuji ma daga ya ba bai kan gike ne bin wuga ita na musana ba <clears throat> ah, man shiga ega bina bina istifamu yo istizawo ayyana kunna iga da fi mijige bigan diga da ta da bayani a cewa gagaya a bigan na biya timilla ma jahdi wal inkari ke ba be mi go be ne wai ene to a da lona ci a ci na don a tula da cewa ga ga dona muje ga nya na'am قل كونوا حجارة أو حديد Allah tabaraka wa ta'ala ga kun kunu hijara annabi ga ya ga ya fit ya aw hadida ko kuma ya fi yin kpa in kallo cikin aji gobe ne ga gayi ya yi kutana ce ne nga bai ya je to tafu nga bai ya je to yin kpa kyono أو خلقا مما يقبل في صدوركم فسيقولون من يؤيدنا فقل للذين فطركم أول مرة فسيقولون من يعيدنا قل للذي قل الذين فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة فسينددون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا الله تبارك وتعالى يا فيه تارة يا فيه تكون أو هدينا يا فيه au khalqa mimma yaqulu fi sudurikum ko kuma ya fi alitta ne ga don kwata ya goye gona bi ne do ga bai ne fe khalqan ba goma jige ne ba du ne makhluq ya fi makhluq alitta ne ba da khalqan la bi to zane da yin masdar wuki kin ki bayan ismu so e ba bi makhluq ya fi alittan dondo mimma yaqulu fi sudurikum ne ga kwata ya goye gona babban Ali halitta kice ba bayanin hmm, shan mujahidu ugan bin manyan abdullahi abbas ga gake ba gani bai halkan min ma ya kurfe su dole kuma ya ga abdullahi abbas ne manyan ga ajali ajali bota yabota ya baza da ku eh, bi ma'ana nga bai ya fito da na tuna shi ne nga bai ya fito ajali wato ya fito tutu wato bwana kai ga fi cucu rukan yagwawa bana ga ji fi kiyama kimna alafis bin kathir ladi su bin da min tafsiru kan ga ji fi kiyama yujawu bil maut yawm ya qiyama wa ka ka'annahu kabshun amlah a da fi kiyama gani be cutoce a bebe biyun cewa ga ganin yi karo na amlahu ne yi fata yi boku boku rotar fayu kafu bainar jannati wan nar a cikin nan gina lada ta a ciye aljanno bene sun mai kwara ta gaga ya alar janna ya yi kima aljanna fiyo a tarifuna hada ebe na gida ne fayakulu na na'am a gai fiye mana sun mai kwara a ke gida ya alar nar ya yi gimi na ji al tarifuna hada ipe na dada ne fe kudu na nam to a cewa gobe ga juye ga jaliyo fa yuzbahu bainal jannati wan nar a ci ganin ginna ne tutsotsona a ci guzu tsakanin aljanna bene sun mai kwal. kan gagan caca ga gato ya alal janna ya yi kimi aljanna jo kulu don bila mauti ita rayuwa gegen na tutu da gobe a tutu a tuwa waya alan nan ya yi gimi na jiwo kuludun bila maut ne ce jira rayuwa yin bibiyar na tutu da gobiya so ka ya gafe tututu a halka mai ma ya burfi su ka ya gafe tututun ganyagwa bane ijabu ya ji wuce wura da kwaki ya man tutu a leya amma ba fasaran shi mujahidu ga a halka mai ma ya burfi su lurikun ya fi halittar gangon tafiyan bayyana ga Asamawa as-samawati wal arda wal jibala li zamihinna fi nufus cile muga yaje sama muga bai yaje ki muga bai yaje fati alitta ne ko tana da wani bayan ko zawange wani da wani ba fasara shin mujahido en don da ga bai ne shi idan ka gwa su ko ne ki fuke hami fa sai ku ne wane lokacin wa gaggan a ce wa wani kafiri ne daga man na iga shi yana ce ga yi je fata da nan za a yi na joriyo kun annabi ga ga allazi fatarakum awwala marra e cuga na canji jahalin ta yi cabala mari ya yi mo yadda bona ci gadda bona muga layan doye ga ga shi ne shi muga yanku na kyau ruwan ga ta wuce ga gari fasa yin kilo na ile karuwan sama wane a ga tippa yawo eh a ga yanayi kwanan bai in gidwa duniya a tuni ma'ana in idadin fasayun giduna ilaika istin gadi wani ko a istin gadi ina yi ɓagani bi wani gayi gagan ezin lati daga kin gona fiti ko lati daga fitu shikin kiwa yanzu nufi ga yawon amma na wayo na suku wai kulu da matawo ega na kewa bibu na wayi lokaci kice a tun fati fanin lo ba filo gwalo wayi daga ba filo gwalo wuci gaje uyawa amma daga kimbo na fiti ko daga fito shi kim a to ga yumi amma ga yake da to su mata hu to foci mawa beyo kula na diga ga sa ya kona kauri ba da ne yi wato ba eh, ku yi tsalo na ka'ani sa isalo na ka'ani sa ci ayyana musa fi ma'anta min zikira ila rabbika muntaha inna ma'anta munzuru man yakhsha ka annahu mai yarawna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka annabi muhammadu su kwai limula su annabi ke funa jiki ya mana gama qur'ani eh, musa daga wata ma ta da kira ga wadda wadda ya giba na wala ya tudu daga fuka zana su kuka a waya wata fatan ne la kazo ya gani ya ce ke rube shi na ga annabi ta sai na su kuka ga na gaibu na gurbiyo <coughs> يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا الله تبارك وتعالى يوم تزر فيها زمانية إفوكا لإنه يقول لك دبا ونكوك بأني فمتشيا بأني لنا إفو يو يدعوكم tsoca ya ɓata ya lita shi waye gan ku ga yi da kafana benin ga yi ya mafatas ta jibo na da hamdi ya ɓata ya yi yi su ko da ya ji daidai ɓata ya fi daji ya su ko a sai rubu jibairu ji bayani aya na nan ga ya hujjar kufar min kuburihim wa yaqulun subhanaka wa bihamdika hatta to kafiri fa kiyamu ga da ki sai da jubair ga ya ko dalili aya no kafira fa daga subhanaka wa bihamdika ma fa tun ta ta so koi ijebu usakara no mun ga je ko kiyama ba ne ibada na waje su ko na wajen fada na mun ga ya daji ga lalle su ko ga ya tun mu ya mun ma fa tun ta ta so koi <clears throat> ah tazununa illa biftum illa qalila yace ma fe pai ma ne babun nan gai da ma ne kiyo eh yace ga kika ya ga illa biftum ne da yace ya fedu na shitani ke fedu na shitana illa qalila sai da fedegi rayuwar ku kwata yanzu wani ya gudu wanda ki ya ta na ale gaga aya na wuce tabbata ya gaga fuke ya bin su kwayi imaye yi su kubata ma ji tabbata da muna na hadisi da alisalami ga yoga innakum tud'auna yawmal qiyama bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum e, fuke ya mai aye amaye da sunne da sunna babeji wani yake wani a shiga a yi zandondo a ya ne bacin fa a asma'akum ya yi na da sunne su ya gaye sunan wuru kuma a shiga iga cayan da ne a manje yi gaga na su ko wata gundu na illa bistin illa kalila ya gaye kiniya ya gaya kikaya ga yi da fe je ya rukushi tsamu a ga lamarin wuce wato lokaci na ayi eh icaye yana kila hada ma bayna naf'atayn wa dhalika a al'adhaba yukaffu 'an almu'adhdhabin bayna an-nafkhatayn man jigan tsakanin kafuwar mafarina biyanan a cikin janan da kafu ba cina a a cakuya ta kiyama nan tsakanika fuku ba wucin arba'ina aman ya shi ba damo Iyashi ba wuce zintun dole da kabari wafi a tatu kafiri a juma zaba lokacin wuta ga malatoci ce ga ga fai za ni fika eh, galatoci ga yi mini suratu yasinu ko kaluku mun ba'asana min markadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun lokacin na ga bin kafuyi bacici na kafiri ji abule su ga ina doye fani na yewo makabari amina a ke bayi ji fitina bayi kuna kibe man ba asa na min markadina zina ki bani be daga ilini bani ilini cinayo ah. so ifoyan ka foyi mafari bi baci eya shi ba yo aji kunji tabbata da hadisi ko eya shi ba wuce ma to za kiriki to za dide so kwa ya dama lele ya kabari wa fi a ca ba ta kiyama lokacin wuce haka yi kiyama wata bin nuna illa bistu illa kalila ba ne ya yi jiwo duku fi otu ijo ina na tuna fa wuce wa gugba yi wa ga ya yi fi oyi jiwo shi tsani eh abu ta ga a ga ashiyata awduha inda na shiye laji kawai to dozu kawai ga mu jo mu ji kafu ne mi kucha alu ta ga laji kawai mu jo to ka wa e eh, ya ni fe tikila ya ra ta jo no ne ga laji kawai mu jo a ci ga mu yi go mu sakatu galbe e kiyame na wa yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tawdun efo kiyama ene lagun ifo ene na wuyi ke ebe ya kutu eje وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الله تبارك وتعالى بايغا وكل عبادي النبي gabe wushin shi umarni ya ce su kwasa larisallam gabe wushin shi ne jike ma da miyana lati hiya aga gaga a gaga na gena daga wangi kalwe ga diditiyan suna kuma mashiga asali ga yi ya kulu kalimat allati hiya asan a can mausufu ne alkalimat na fiya ta sifa ya ci gogo ki ba biyo ga sifa nan wa ko ci mausufu na fiya nan zan don da ga kemi a gaga na gugu ga da gairi ga ga didimon inna shaitana yanzabu bainahum lalle shaitan waju lami yabe tsakani ya gudu da ji ya ga yafi da lafiya shaitan ga bi ci sanda ku da yau ya ci ga yi bi da ji shafe jike yau inna shaitana kana lil insani aduwwa mubina lalle shaitan ma fiya zamanki aduwwa mubina maki gbangba a ci ga shaitan yayi yau <clears throat> a gaya na ciwo cube tinsin na umar lokaci na mai pe kafin na ci tubana a cikin tukuna su kwaci jin foro daga alaƙin goyo ga jiga ma eh so mai ji da bai la aya na gaga ayo yo ne gaga bi wazi ji ci na e kiba na sai na mun ki foga ci fe fe ji bayani ya a cikin mutunci da to koyana so ku ji ga wato ga gemi gabangi Ga ga yi bana ji wato kuna ji gama Inda shaitan da mu, lalle shaitan gajin la gugu bai tsakani gobe da shi amma mai da bai luga ga aya na mutu yan mai wajen ci kawai ya ibadi na nauyi janara musulmi cirkin don da muga ga alkhairi ga gita kuma na gizan don da ma kuma ga ga alkhairi ga ga ga isa na fata ba aka wani ba su kai na ma a kyoro rabbukum alamu bikum إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ولا تسكو كفيل لأنه تفسر آية دائما إن الشيطان ينزو بينكم شيطان غاجو نيتا أكاليكم kula hadisi bai daga masnadi imamu ahmad hadisi ne muttafaqu alayhi na sahih bukhari muslim da biyu hadisi ya abu hurairah banu rasul sallallahu alaihi wasallam da la yushirun ahadukum ila akhihi bisilah zenton do bidego nga laye wa taba uye juma nanga yazo yazo fa inna la yadri ahadukum la alla shaytana an yanza fi yadihi fa yakau fi khufrati min an-nar wa ga yazo yazo mai yan lawo ya jiwe shaitan wato hukunci su kwada zawo eh egulu gufo wala wọn náà ṣe é jíwè olúfẹ́ pàájẹ̀ ní wíwú ohun ọgbọ́n ló fẹ́ tànáká china bó ṣe é jà lọ́mọ ọdún gbọ́nà wáyé jẹ́ òun náà ẹ̀sùn látàkùn lábì sáàlì níwọ̀n ìtútútù níwọ̀n ìtúbàchìlì wọ́n dẹ́ tíú ìfẹ́lá jílẹ̀ lẹ́bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n ìtútútù yẹn náà fẹ́ bọ́ọ̀tì fẹ́ sọ́ọ̀tì ìnà ṣètọ́ a tafi ma'ana didi ka ga gawa da da yin tsoma e eh, jojo da yadda eh, da ya ego ga kadara da dazan da ake wuzuri ma aha mota wai ko ko masu wai ko ejo eh, ciwo biye goro ko ga tuwa nuwan pamu bai a ah, lambar wuce je ya tuwa ebo kadara da dazan ko ga gboyi gugu ma fi ba ajiyar ba za wani wani su ko bai tuwa أعلم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا من زمان بيان يويا يا نشيطنا na sokoto wa kulli ibadi ya kudu da tiya a sanu a nafi kai biyu shi ne shi na shi jimani na aga ɗemice a gaga aka ga wangi ire ga kici ya ga wangi bayani da nan ga ya ga gara hukum alamu bikum so ku kyali ne da nan lokaci na wajen wazi na so ku kyali ne da nan ga ga ga ganga ya kimi ne ya fi na wani ma su ku sai kyali zan dando daga bola giri da zuwa ga na da wani ke ga ga ganye shayar ya

wọn lo chito gbogbo yugi mini no ma gato wọn alugbo ayi na ọga kun kan na ọtún musaja alo ogunju buru musaja alo wọn a shizu mazabia girman kai buru gututu amma da ke oga daga hankali ta ci bi wani na kafa girman kai ga lawan wuce Ndị wuce da daga daga wata wai eh, ga banza ci ga wani ga malamun wato shi kenan wani ba ci zuma biya wa da mutu ga biya so kuma ma arsalnan ka alaihim wakila ituwa na bitugo na fila na chatwana eh yi wa dogo ji bayani wa aga go da tu zamu ce ga wani kilo ci kaza wani kilo ci kaza a a wajen da ya ganda na gabu a ce wani na mun bayana biya biyu shi kenan ai wadan man shiga wakila na labe abonin fa'ilu ne kuji daga tawaw daga tafawulu waya alega wakili na ji daye lena kin ne ne tawai sura na wannan wakili wuce fa'il daga tawakkulu <clears throat> kin da su kuga ayi ayayya baci ce sura na Wata ina musa kitab waje waja'alnahu hudan li bani isra'il Allah ta min duni wakila wakila ya ba za wa yi fa'il daga tawakkulu zane ya gina amma wakili ya bu yi na wakili na jama na ya rakibu ko hafizu na zane can ya dayyana da ya bu da aisha kama an yi wa gun wuyo da ga ya gido ni ya ci kuma ya ci amma wale yawa ina yi bada wakila wani su kuntuwa na bitu ko wani wakili ya wani zana da ta yana wani ya ci wani شوفوا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض شوى النبي صلى الله عليه وسلم alamun ciwon wanda fite liman fi samawati wal ardi ya zane fi sama mutu a wal ardi da tiktok mutu a wani su kunne fite a kwata wadda na don da yi na kuma alayin zambe da yi wani walakar faddar na ba da nabiyin ala ba lalle ya sashi annabazi ya daraja ta ci sashin so kasu kuka bi kawai ganyen a cigu da tukunci eh, a tiki mugu a cigu lana ba da kaka yin wani ci latacin da ce nu ya lanu ci ku ya nu ci da tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd alai kimina na ba su gane ji nan a ciga tutuci yau su gane ji wani ga tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd su ci don wani ya sa shahi da ke daraja ta ci sashi Eh, ba annabaji a ga suratul azab ayan suratul azab ita bayani yake min annabaji gadu jinan wa idha akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka sallallahu alaihi wasallam annabi ta ta bata wa min nuh ci annabi nuh wa ibrahim ci to annabi ibrahim wa musa kan ci annabi musa wa isa ibn maryam kan ci annabi isa ibn maryam <clears throat> so a gajaye ga ulul azmi min ar-rusul eh ta ci annaba ba ga itiyo aka tafi tibo annaba ne kire ci Wa tawa wakati aya le da hadisi ne ta tabbata dan ne sai bukhari da muslim yana hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada bayna al anbiya e ga la daraja na ba ji gabu shi ma qur'ani ne gabani da na gan walakad faddalna ba'da nabiyyin ala ba'd ya sashiyan annabawa da dinar da ta ci sashi annabi mai ga gala tafaddalu bainal anbiya e gala annabawa ji gudu shi gama e gala dinar ta ci da shi gama mazuga ki bayani gannan alhafiz ibn kafir magannan waye yayi kuma yana annabi annabi sallallahu alaihi wasallam mai kwano gai ga gam huwa tafdilu bi mujarradi at-tashayyi والعصبية لا بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولي العزم منهم أفضلهم وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأعزاب سلايا النبي mai jirfi gaga ina na bai jirfi na eso gala na ba juko da shiga eti shawo ma ga muji le ga gakin na kita annabi kaza da hannu ma ga annabi na a in ji waya lata ci da shiga ko kuma wata sabiya ganga kabila yin mi ga annabi kaza yau ya ce mai ga tarjula ta tiya annabi da cinin fetin ya kabila mbuwa na a cika na biyu na ugboga cikin amma da zirgar da bai karara kemi da yi suratu na hasa gidanu ko kim na yi suratu shura biyu na shura a lokacin ma wasu abu yi muha wallabi a haina yi laikau ma wasu yana biyu yi bara yi ma musa wa isa an haƙi mu dina walata ta faru kofi iri misali ayyar na zai yi rubuwa yake lantarki hannu ba na shiga mai shi waga da zantiye bayani aya da jinno wada zada bai hujje annabi ga waga waga ji da jinna ma amma ka kawai o fifi o ya ga wani gagan ga annabi kaza ga annabi kaza ya gwara yi wa go na naga annabi na waga la tufaddilu bainal anbiya so annaba ji gado shi ci so ko ji gadu shi wali ji wato wa gado shi eh annaba ji akwai gani tuci da goyi gane ide ki ba ko dabaru a wana amma ya ji fata ga yin bayan walijo su kula yi tu dabaru da Allah ya mawayin ta te tuci yo gini walijo a da yana cika wasu kwana su ko yi mai ne ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود ya nufi dawo, da داود زبورا ترى زبورا ya النبي dawo. maina rubair muge zabura na wai wadana kitabun laysa fihi halalun wala haram littafi wani su kuka bayani da nan gaga na yi alalli ko na yi harama a zabura ji littafi yin hukunca wala farayi da wala hudud mini zaburo wa ne bayani ya ga ga ka zai wajibi ka zai farilla ko na yi a wa ne wuciya لعدم الحاجة إلى ذلك لوجود التوراة بينهم gaiba na lokaci na cin tsakura na attaura daga ya shi zuwa ne a lokacin abu attaura ne zabura bai na wuji hukunci wuya to ki wuji kuji hukunci a ki manufar zaburo man ga wa inna ma huwa du'awun wa tahmidun wa tamjid attauran zabura wasu nuna na littafi wuyo na ciya na da na na la do soko na la ke soko na eh bayani na fi wani ya duwa yau kemi na wado soko na gamala annabi dawo da fi gbogbo ya nabi ji ya tiki kiwa ya soko mai ji da ya soko har wa ta tabbata da muna hadisai sai bukhari da muslim eh, hadisai sai bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ga muna hadisi abu hurairah ga annabi ga khuffifa ala daud kur'an alquran fa ya nabi dawo a gane ba ba alkurani ba ga wani wuce alkurani yayi na a zabura ga yi na eji <clears throat> e ji shara a ce ga alkurani ya baki bo e baki e mina na bi dawo da aji fiye gugu ya e lobe shi na Fakana ya muru bi da batihi fatusraja mina adiso? anabi ga anabi dawo da aji ji foro gato doko mi dana yupa yupa sa yupa sa mi me bedana ina la ga pa doko sada na da bai ba zabura mutu ko. fakali ya karawo kabla an ya farka ma ji kokarin na zaboro bozo kafi a fado musa zo da ne ruba da wani gaba wata kila ya kura zabora mutu na dokon hanci na kwa mala wuce na ayi baro kafi a fa da kusana wala hadis na hadis sai wa hadis sai bukhari so zabora littafi yo da su kula annabi dawuda nan bayanin da mun majin abu a yanayi hukwa da wani gaga annabi musa mushi da annabi dawuda gamala a tawara da mafi a fi rubuci tuni lokacin annabi dawuda bayyana a tawara ga wasu feji amfani gani da ya ci hukunci ko kyau قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الدهر أنكم ولا تحويلا الله تبارك وتعالى وكل أن صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الذين زعمتم من دوني يكافر جو اي زانزي قد غغان اجيكي يا يسوع سكونا اي يا abi a yi wuce annabi gaba mana tsudo gani ce da boya so ko ice ce ce ba da yana iya e taimako na gaje wani ajabe mala'ika ke misali ya kafin na ba su mala'ika ji a ga yi bauta ji wani a yi mala'ika ji na yi mala'ika wancan ji wuce na ga ya yi ki su kunu ba wani alabe a ci wa isa wa zero na je wa bi isa ko wa zero na da annabi gaya ya eh, ayi annabi isa wuce ya eh, yi zai wuce ina eh, ga la ya wuce na la bai da mu kuna ga jewu ta su kula ke wani a la bai a jiyale yi hmm. ah. ga culai keminu dazan ya ba to da wani ito da ji ya ki fama bai lokaci yana iza ido ne ya ji ba da ya madu badawi ah. eji ba da badawi ina yi fi nigeria abu ba ibada shi usman na foyi eh to alala ajan agan shi usman ha ba ya ni lokaci sallah daga kuma da ne kika waya sallah ya jaji to alala sa shi usman ha ba ya ni eh ina yi madabo shi mu ci ga lawa su ka mu ci shi shi um, abdulkadir Eh, ki ba na sauki lamare bayina kai za ga da na ku da ruwa fe ruwa na fe ga so ko fi sale ba ga bi shawa abdul kadiri te lani wa kai lani sale ba do shewe babban wali wato e ga nan cikin ga nan ya susuna wallahi wallahi wallahi don wa ali ali ya damuwa ali ali ya da su ali na wani ciko da baku wani a da dina wayi soko burgi na fe tilani soko na weyi zango soko alali zango na weyi dana mude yi ko na waji wo taimako dondo wana yi na dana soko don wuje da wani wayi wuna e bona yi yuna weyi kanga da na bautu ibada masoko waga zuzu ta jajiri da hali wucin wa jajiri jihali na waje bauta waje ji ibada za mu ci sokona wani hukunci kafirci ne wuce lamari ne ala da yawa kyan yi kima daga wuci ne wani bane yana lamu ci yaji na wani e da na ne wala mu faga da jina ga wani bai sake ya ni ki daga da shi wuci ko da na ke ga dun hukuma ga da fala yamlikuna kashfa durri ankum kai ga ya adaye didegwa ke lugwa wa aga ebe mi macile da bewa mi macile na ciyaye ya ni na hannun ke abuwa eh a ci gama wala ta amma kun ke ke lugwa wa kula biana me bayi yace yi wujin na ziga da ce ala mi macile da na fon ga da ciye ke goma afuwa ètò jíjí tó a ètò sọ̀kọ́ gbòógì o wani annabi sallallahu alaihi wasallam lamin yu ba ga yi muhammadu ga ya muhammadu ya muhammadu na ya na yi bi na wa ma yi mu ga yi gagama so gbogbo uzuri ga nawa yi kuji zanen ci sokowa da yi a sokon budi wa yi chiso kiri na wakayilanda chisokweyimana ungeeleka nawo chilakili yesokotupatana wangeeleta kwenshewoye shewo kwana mbibisa eh, nagamne uli lazima mina rusuli ona eh, eguma galabe abonabo bana wakati kata ka tafsir jalalain na manya ya kanada wana kunutu alladhina za'amtum min dunihi kama tafsir ni jifasara jina kalmalaikati wa isa wa uzair Eh? ba na anabi wuce gabata tun ba ta na agaga wayo lawon fasu ko baca أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ekisin tobe ba na wuziri yaji ondo za mu ci a ce yi za mu ci soko wa yi wuziri wa ci kwana ba bi ci ci za mu ce da nuga ci bi ci ba nan ce wuce ta ni wa wallahi wallahi ulwa laifin yiwu wakati bici hadisi ba gaga bismillah e dewo na na wani ke masiba ne wani bici wace na gaga bismillah ko ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kwanan sai qur'ani e, amma wanda yi zanen ci sokwai haramu a cinewa gina shirku a wazin bil muharramat Allah tabaraka wa ta'ala ce bi ulaika alladhina yad'un zagan jochi mai gayi yana eh gaybo egi babu za ciwoci ba su kona yabtaguna ila rabbihim a to yake ji e, ba su ko eh ni cewa abdulkadir ga wai yana kila wace yiwu a gaban mai da coci da kirki za da ba su kona in e, kila wace za cin waya ba ta ba su kona ku yi wannan wayar da ba ci je ba da su kona to wasu ga yadda ba je ba da su ko to ga da can ba su ko wale idaya su zuma mana Allah tabaraka da ya ga ga afara'aytum ma mai min la. Ina arada ni Allah bi durrin hal hunna kashifatu durrin am arada ni bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati kul hasbi Allah alayhi yatawakkal mutawakkil zaga ne jege yeye uziri ga de fe ko mu fe yisu na yidana ya so ko yi yisu kwana ah in arada ni Allah bi durrin anabi gaye so ko ta kpaga wa jogu ti ba wa lagun ko ta tuwe alun da kashi ba tu jubi za mu cine yi na a kan gwa mu mu ci mu ga je mu ka shawara da ni da ramati mu ga kpaga wa lara man mu ta ji tabbata wa wa da alkhairu na ci ga dewe alhunna mumsikatu ramati in ba za mu ci wai le ga ga kan gwa mu ci wani wa ya da wa na ci ga go dalilin guba no ya suna wa yaye kula na biga ga hasbi Allah Allah ku ke amiyani alaihi yatawakkalu mutawakkilu da kirkin dole na ya ke zanu su kuma ya ke so ya ulaika allazina yadawun zaga na zaga ayu ayyaye ki su kullu bana yabtaguna ila rabbihim wasila a ce watan ba wa no ba su ko adejo ne tubura fe lo na ala adejo ba su ko na wato ga watan ba su ko da lo tuburu mo ayiwum akorobo ngba mini abo zi tsoba soko gan ye mezi ye ga e, ye izaburu mezi yena ye ga tsoba soko gan kashi a na ne ga e, ye yena a matuye ya na ga tsoba soko gan ayiwum akorobo wa yarjuna rahmata da gururci maki annabi isa nan eh ke uzairu nan ke mala'ika ji wucu nan to yi cewa abu ne ke shawar kadiri ji nan ke amadu badawi ji nan dalilin shi hukwai ba ya abu gaza kirki ya ruju na mata masu fe ji bege ya gwe su ko wa ya hafu na azaba amma fe suna azaba ya su ko amma ci kwekin fe ibada amma ga zai don daga gayyimi ya gaji ibada ya miya inna azaba duka kana mabuwa lalle azaba yato coce wa yi wuri ba yanzu zuwa musu nuna man ziga ada ya sai musu da babu labin masudu etiya ayan a ga cuci ya ce na farun minan jin aslamu jama'an da ciji mini jin ne yo a gajin musulmi na musulmina wa kanu yubaduna kafi ma je musulmina zawangin da cifeji ba daya fabaki na kanu yabuduna hum ala ibadati zumana jinnu na ji na baki zawangin da cifiyan wannan aje musulmi zona an zawangin da cifiyan a atoro gaga jinnu na jahi wannan aje musulmiya a ci gaba a fiyan wato su jinnu da tawa wa kada aslamu amal ga aja musulman a da an yi matacin wa bota su wale gaga ajin na ji cabala mari ka ka kwa ga gabe zabagin zawan yi ne ji ga yan wuni yan wuni da da ga aja musulmi ne laifin ja da waya da kina ake a cikin na daga Allah ibn Rasulullah bai da musai muslim ko gawo dalilin na la chaya nan a ci gado bayanin da bari ba ibn abbas wani ga abin aya nazarat fil ladina kanu ya'buduna uzaira wal masiha wa umma a cana da ce tuta da feji ba ya nabi isa na feji ba da ya uzairu na feji ba da ya na ya nabi isa na na maryamu na wanda ci ga cuce tuta da mu malaika ji na wanda ci ga ce a cuce tuta da feji gidi be ce na be can gidi na wude da wani sun gala wula cule al'ibratu bi umumin lamzi la bi khususi sabab in dondo waga mu pàtàkì ọtún wòròhún zàlẹ́yìn zásòkó tí è di ìbáda àsòkó náà ọgáhún zà kíríkì tí è di ìzásòkó náà wo ègán ọ̀gá ègán ayà nàbọ̀ ekwanda za kiriki na wobe wewu na mutebe wewu ya wuce mutebe wobe ba ebe sokon wewewo nudara yau da sokon feji ba da wayar juna ramata wayar hafu na azaba وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤثرون فعذبوها عذابا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله تبارك وتعالى وإن من قرية وإن من قرية إلا نحن مولكها in ba goyi nafiya in ba da karya na kira ki ya ji nakiratun fi siyakin nafi tufidu da umu a taba shi boliya a face yi ya kwa ju allaka mai jiga takadiri da bo ya sifa na fiya nan asali ya ganle wa in min qaryatin zalima a ta sifa na na can fiya yaji ji fahimta sifa na fiya lura ji bi ayan da ciji ke misali na Allah tabaraka wa ta'ala ga yayin suratul qasas wa ma kunna mu'adh wa ma kunna mulikil qura illa wa anha zalimun jeji wandon da Allah ka faca ga fi da ni je tibi na fu na e fuwa ji zalunci kafirci bin fa da ya shirka so daga bagowa ke wani wani daga asa wa in min karyati ne jinifi na karyati zalimi ko kun gaila wa adu'a zalimi a cikin ga da mini suratul an'am zalika allam yakun rabbuka mulikal qura bi zulmin wa aluha ghafilun so ko fe suna je wato alkarya ya lakana eti zalunci wannan so ko ji zalunci ko ga tu so ba zai ji wace ma ji halaka to mu yi zalunci na to wọn àlùwà wọn àjẹ àlọkọ wọn àlùwà wọn àfihàn záyìn wọn ṣèyí mọ ààyè àyè àgbẹ ní ilẹ̀ bá sọkún ní àyà. ṣé gbogbo takadirin sì fada abu wa in min qaryatin atabade zuwa illa nahnu mulikuha afati muzalincin zani wuciye jinin ya ja annaka qabla yawmil qiyamah tun fa qiyama labiya na iga tafi a tsoro an mu'azzibuha azaban shadida ko kuma ya ji azaba na tanatana bil qatl gaina ya le zanga ci tawa ba'awa bata ita laifi ne jinona kana zalika fil kitabi mastura lamarin da jinna hukunci da jinna wa fi kikaci da mun littafi a gaina ba littafi ba mun gai alawul mafudu su kwai da bajin na kafa lauri mafi ga don da ya ji zalunci na ugu tafi eh eji ko ga shi ja ce ji zalunci su ko kuma da za su wuce ja uga tafi وما منعنا أن نرسل بالآية بالآ بالآيات وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات, بالآيات إلا تخويفا الله تبارك وتعالى ما منعنا جيب كمين a tufe na kai an yursila bil ayati ne ya la ayayi ji ya gaba da ya wana aya ne je jirfi abun gai mujiza da ja tibalo allaka yaje majina abiki kaji ma ni duniya kuje ne cila iyaye shi ba waya na bayani illa an kazzaba bi al'amurin sai dai gudun za mu faru na zila ya yi ya tuca shi na Aya wuce la gaggama nan goma tiki a gwani da ya ci na jini ya tafi wuce ga mai cile wa ga gai talo mu fi annabi sallallahu alaihi wasallam mu ga malai lamu ji zane ji kafiri ga ya wani ya waya e bana yi ga ya we a ci beji mana ya ta tafi mu e ita ba ta ruwa yau وما من أنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون wakati tafsirin al'afiz ibn kasiri ne mu ga da hadisi imamu ahmadi hadisi na ta sunanu nisa'i sunanu nisa'i labayina hadisi mu na sahi na ta jinu abdullahi na abbas ga gobe mu ga sa'ala alu makkata nabiyya sallallahu alaihi wasallam makaci bai wa ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga an yaji halalahu musafa dhahaba awa da anabi ga anabi la pati sakuru je zinari wuya iri mujiza ne gane da wannan kasan ga anabi la mujiza dan gurgoro amma mu la pati safa paturu je zinari wuya wa an yunahal jibalu anhum fayazra'u patina mamake je pata makomando no pati chumba go wa ayi na anabi la pati wuce patu mu la wulu ya maka ebo ma ya de ba de filina ya a aha dana aha fakila a ci gaba a nasu lalisa lam daga in shi ta nabi muka bawe an nasta'anni bin ya jubi sauki ya ina wa wada na ya lawaya ima fata jama'a jibana gaye kafirci tunai ya tafiya wayin shita amuga bawa nabi an yate mu alladhi sa'alu yaso ku biu ya bena wada ni lafatin safili je zinari ya malafati pata na fi baka wani lamun likya wa da ba da fini na minuna igaciya amma fahim kafaru aga tuzo su mota ta kafirci ji kemu bai lan ka zaba ga al'awwalu da kemu zama fariji jama'a nabi da shi shi zuwa nan Allah ya shi ya ki misali kan mudawaji amma a kafirci ma zo su su ko su ci jihar na na a tsoga tutu su ma ya no ibuce ya zo a ci a ci gaje da ya ta tafi abin la ya tsaku ba da hadis da alisalim na nabi galla a a balista annabi su ko ji kara fataya bi wa mujiza na yi giya wala hadisi na tasu mini waya ba abbas bi ake da hadisi na imam ahmad labaina ga quraish ci gaba ga bayanan sallallahu ga udu lana rabbaka an yaj'ala lana safa an yaj'ala lana safa zahaban wa nu'minu bika aka ci safa na haji zinariya yayi magayi ma da jibiyoyi kala nabi ga wata faru a fe bai ma ni jibi. ga bace sa falaje zinariya na kalu na mage kala fadaa annabi ci ya duwa yi ba fatawu jibril malaka jibril fe ga ba annabi da alaihi wasallam fa kana ga inna rabbaka yakrawu alayka salam to ci yawa ga min jiwa annabi muhammad sallama wa Kudu laka su kuma gangaye ga in shita asbaha lahum safa dhaba mun ga bawe dona yin fuyi a tibati pate safa faga aje zinariya amma fa man kafara minhu ba'da zalika azabtu azaban la u'adhibu ahada min al'alamin zendo ga meji kafirci zuma wuce wani mi so kwa ju azaban miladi zendun do ne mini je wani wa in shita magaba wa nabi ma fatatu abuwa ba tauba mi gaba ko tumba kiya jama'i roshi warama mi gaba ko ye gumi so ko kiya nabi ga ba ku yi tuba bai ramu yi wasu ko ga ko da gogo tuga ya tuga yau ta ci safa ne bai gama wani mushe zinare ya nemi wauci da so wani na biyu rama ya da wani sallallahu alaihi wa sallam kuma ma mana na an musila bil ayati ina kayi cila la yayan da zuciyan fati safo mushe zinari yana idan ka yi ci ya wuce ya na biyana wuce bayan da ci ba illa an ka zaba da al'awolin sai ya boye dalili ga annaba na jalayi bai wuce ya shi zana jama'a ya ji wa kula ga gama nan a tagogo a yi mani jan. ta fi ba alakaya mai mafa alakawa a duba wa yanayi muhammadu ba su koga wa a ta yi na samudan nakwata mubsiratan fa zalamu biya la ya jama'a nabi salihu shi bai samu dawo itara yana kata ya raku mufsiratan ne lai na tudan ayayen musakwano eh mufsiratan bayyinatan wadiha ayoyo karara ya sako bana takun ga kowon gawa gagganmu bemi ngara kuyutuyo takun ma Allah gawa Allah fi rakun ma tiya wale zane zane o to gan nana kararo yau muje na da ke no kiji ji na amma to su a to gogo ji manya ngai ma na fofo da mu biyo amina ti bi na ku a to gogo ba ne bi saliwa so ba fa ruwa fa kadzabu fa ruwa ko fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa fakar ana kula ya dana amma to buga ba na misaliwa a da misaliwa da aka gama na zuci fa aka ruwa ci da dara kunna tiyuru su kuka fadam da malai murabu ga nabi mun to ta ga tuci jene mun jene ga ya ya ba yau fasawa mun ta ji daidai da ba mun adda zai gawa mina mun wala ya khafu ba mun suna zaba mun ya mun ga daga mun ji ba kya to su mu ngana ne nti anga aba tuzibi kiti wasaye osokolo wesu ne ndwa ki wasu da mu wesu beje ke be na gbe hukunci wuzu mana bane dondo la bayin dondo ba mu su kuba mu eh so ko ma nu sinu bil ayati ye la a ye gba ye jigwani aya yi ye tungwani illa tahwifa sai tidalo ya biya shi kwa sai ci da yau ki ma'ana gannan wakati tafsirin mu kathiri ne kula bayani bai kuma tafsir bil ayati illa tahwifa shirka ta da wuce fassara yawa ma nursil bil ayati illa tahwifa wa inna allah ta'ala yukhawwifu an-nas bima sha'a min al-ayat la'allahum yatabirun wa yadhakkarun wa yarji'un soko ya tuna wani latuna wajin ladali liya zaman gizi bai na gabba mini a yi ugbona ebe wata kila a jin lura da ya wuce a gowazi a ajiye tu da dane ego na ruwa mucilla hadisi bai hadisi ya ci su kusa da alisalam hadisi muttafaku alai inda sai bukhari wanda sai muslim ko hadisi na umar ibn khattab ko bayna aha uga inna shamsa wal qamara ayatan a gamin madina lokaci na moro kimfe bedu da kimfe na sana murce ga gaga ahdastum wallahi la in adat la af'alanna wa la وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله abeke da shin nan ga jin miyaji miyaji miyaji sai na bore ga a tubi ma'ana e ji daban aya so ko ga danza e wa ga wani jin e wuci sai na mun wa ga mun lwa mu ci da hadisi mu tafi kwalayen nan Ga nga na sala salam ga yikiti be ce aya yoyi soko wa innahu ma la yankis la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati enyin wata ko wen gida e bo ajeli da ndo ce ko e bo tutu da ndo ci bo aya yoyi soko ga ni aga ya so ko aga ya yikiti mo aya yin soko yo ndami yo ma nursilu bil ayati illa tahrifu soko la ya da wuci be ya sai mu rufe da liyayi idabi kinji etu na ege meso ani li iri li be etu uchi etu buru na gwi ilo ko twingi ilo ani ilo ya ilo ani insani ba iri ye ilo ile ila so ko che la ya biju uchi be na dawana dani so na na gala e eche a. walakin Allah azza wa jalla yukhawwifu bihi ma ibada su kuda julun fi yadda li ya wujuji fa idza ra'aytum dhalika ya gabele da zuciye ga ya tawo ko ya gidi won ko kuma leki ya tuba kakpake inda cire ya galle ya ce ja kaye da ya lo ya na wuce azin yadda su yayi na fafzawu ila dhikri e, e bedda bedda su e diye da da pasoko da su so kwe ediye da baduwa wasu tikfari da su so kwe ediye da magafara ya soko sun maka annabi ce ga gaga ya ummata muhammadin ya yi alumin muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi ma ahadun abiyaru min allah adiza zane layin ku sokona an yazniya abduhu a an tazniya amatu so ko layin ba wai wa ga wuju ba gi wai yi zangi wujizina zina ebogo igbe abi etu sakwe aya na yige daga igbe abi etu sakwe ya ummata muhammadin wallahi law ta'lamuna ma alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira anabi gami jukuti abe ke ga gbe na mi muhammadu gbe na yana eh etsane ya mana jegi wayo kaga tsaye wayo mayaya wala bakaytum kathira ya ma to kuma gici Eh, ọmọdé yá gbé náà níbi gbogbo jù gbé náà akwai kici a da ciga ake yiwu ba lalo sambo zimini ba cika ya niyo ko kalmar niyo bata kurani bai no za ci a annabi muhammad a san dole a nida ke yanayi ɗaya ne ga mu ruba ga lawo cha biyo ga ga adda zana da su su kwa na ebene na alude da su na alude da su ko na gugwai an gugwai kila ci gaga qur'ani ci gayi gaga inna ma yakhsha allaha min ibadihi ulama ji bana cewa ebene man ga ne na balita fi ne ya ga ke na so ko ganan bari kike kawai ya zahira ke wuji ya hakika halle beya amma bambanci hada tsakanin ga da ne ya ne da le ba ne to kemina tsakanin man na je ba littafi ya fiye na su kuga na e su da su kwa girbe da na je ga littafi ya ne na to a ci gan wani tsari salam in muka yi limiyan da zari ba muka yi limiyan ba na ne ba a muke dada da ya ku su gugule na ji ne wa ne gama da mu ga yi mutaju ga yi kuma ga yi atikakum billah mu yi su da su kuga fata sallallahu alaihi wasallam sai ko lokaci ya giki na hau duk da yi gaga jari yadda na ciwon ya soko kuku ya soko gawa mai ya soko adini ya yi gano na abin adini ya majina ya cikin ilimin ba ta soko rufe yadda da ya su kwaye zo gawa mu su kwaye zo gawa mu su kwaye zo gawa mu iya tuna yi mala bayi ma da gida zan dan da mala su ko kurji kan mana su ka mai koyan wasu kai daji a wai dan da ne ga ga ku sale ba nan da ku bayi mu yi wa da boyi ma yau ya yi ma da jigai ba su kuma tuci da ba bici ce yi kwa zai fi ba ta yi bayanin da mawajen laifi ya laifi su ku fagani bai yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته